gabanin mala'ikan mutuwa ya fi ran manzon Allah ya isar da manzanci gaba daya babu wani abin da manzon Allah ya bari baya wani mutum ya zo ya cika masa ya gama komi da komi ranan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya je hajjatul wada aka yi tafiya da shi tun daga Mina aka kwana gari ya waye ranan kwana tara manzo Allah ya kwashi sahabbai yana gaba da jagoranci har aka je fagen Arafa manzo Allah ya je sai yayi khutuba manzo Allah yayi khutuba yayi khutuba yayi khutuba sai ga Jibril ya sauko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya duba sahabbai da ya kalli jama'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli jama'a ya kalli jama'a sai tuna da ya fara shi kade Allahu akbar ranan da ya sheko da gudu ya zo wurin Khadija yana ce mata zamiluni zamiluni har ya zo ya kai ranan da ya saya yana kiran mutanen Makka yana gaya da mutanen makka shin kun sanni na taba muku karya ya kuka sanni gabani in muku wanga magana suka ce ai ma jarrabna alayka kadhiba manzo Allah ba mu taba samun ka da karya ba kai ba makaryaci bane kai mai gaskiya ne kai bai Allah su suka sama manzo Allah Muhammadul Amin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi magana da su yace to inni nadhirul lakum bayna yaday azabi shadid wallahi ni dan ah. aike ni ubangiji Allah ya aiko ni ne mai soratarwa ne azaba na gaba Allah ya aiko ni na soratar. bai Allah kalmar da manzo Allah yake na da Allah akwai usulubi ciki ko babu usulubi ciki da ya fadi wanga bai kara ba amma sanda Abu Lahab danwan mahaifinsa yace ali hadha jama'atana hmm. don wanga magana ka tara mu manzo Allah yace eh haka ne yace to Allah ya tsine maka hmm. to bai Allah in dai rashin iya magana ke kawo tashin hankali ko kamar yadda yan uslubu ke faɗi wato in baka yi uslubi da kyau shi ke kawo tashin hankali to yanzu manzo Allah bai yi uslubi bane aka zage shi wallahi ku yi hankali da wani maganganu da kuke yi ku yi hankali wallahi kalman da ya faɗi kenan manzo Allah ya fara wanga da'awan aka yi shekara biyar shekara goma shekara ishirin sai aka wayi gari tun ɗaya goma ishirin talatin dubu dubu goma dubu, ham, dubu goma dubu hamsin dubu dari ranar manzo Allah ya siya ranar hajjatul wada mutane sama da 140,000 Allahu akbar shi manzo Allah ya tambaye su yace shin na isar suka ce wallahi ka isar manzo Allah ce zan tambaye ku hal ballagtu na isar sabai suka ce wallahi ka isar bi ma'ana nayi bayani nayi cikakken bayani na gama bayani suka ce wallahi ka gama sun mai shaida ne bai boye komi manzo bai kunyan mai kunya bai jin girman mai girma bai jin tausayi mai tausayi bai da rangwami wurin fadin gaskiya duba shekara 23 nan duka sabai sun tabbatar shi yasa suka ce wallahi ka isar shi ya daga ya ce Allah ina son ka min shaida na isar Allahu akbar shi ga Jibril ya sauko اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم يوني الله نكمل لكم الديني wa atmamtu alaikum ni'mati na cike ta da ni'ima Allah ya ce ya kammala abu kace a'a ai wani abu ya iya zai karu kai ba mara kunya da kai ka ai mu da muke gaya maka ma in ba mu maka rashin kunya wurin gaya maka ma ba wallahi ba mu yi daidai ba kai mara kunyan Allah da manzon Allah akwai wani kunyan da za ku bashi ku ku wanda yayi ma Allah shi shi girma manzon yana da girma she ka ji eh wai wani rasul jarima shekaru sanga shedan ya girmi rasul jarima inda shekaru ne ake son a yi rangwami to ku gaya ma mu masu da'awa dubba baki da aima ma shedan rangwami domin yayi tattaba kunnin tattaba kunnin kai yayi tattaba kunni na dubu shekara dubu dubu dubu miliyon kai jikokin shedan na miliyon ma rasul jarima bai zuwa kisa inda girma ake wanga rangwami ko ba ka ba wai kamata mai rangwami wai kamata mai rangwami amma shedan mai muke cewa la'anatullahi alai ko ba ka ba to kisa ba wata in dai ka akwai red line Allah da manzo Allah da ka wuce kiya shi yafi ka girma ka kare na haka sannan kuma akwai red line ko da baka wuce baka saya wurin ko girman ka bai kai na kiyashi ba to wurin tafiyan sunna kafi tudun كون تلو جير ما wurin tafiyan سنة sai الله Allah يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن dini فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين سيتمي أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا wala ya khafuna laumata la'im eh shi sa mu mu'minai wanda suka yi imani da Allah da manzo Allah muna kankantar da kai muna girmama su mushiriki bai da wani girma dan bid'a bai da wani rangwami da za a masa sai ga in ana so a tuci wani malamin sunna wallahi dubai shekarunsa shedan ya girma shi Allahu akbar amma ba tsinan ne da ya kai shedan ko ba haka Allah kare mu baki daya Allah ya ce akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina addini ta cika magana ya kare annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya isar shekara 23 ga titlein da'awar manzo Allah shine tauhidi yace man mata la yushrik billahi shay'an dakhala janna. duk wanda ya mutu bai tara Allah da wani dan aljanna ne man mata yushriku billahi shay'an dakhala nara duk wanda ya kai gaban Allah mushriki na ransa da Allah dan wuta ne duk wanda ka kira koma bayan Allah ko manzon Allah ka kira koma bayan Allah kai mushriki ne Allahu akbar ko manzon Allah ai kun san manzon Allah duk fi kowa ko masayin shi ya fi na kowa to ko shi ka gama da Allah kai babban mushriki ne akwai wanda yace manzon Allah ma sha Allah wa shita in Allah ya so da kai yace kai ka kai wasa kaka fara aja'altani lillahi nidda zaka da ni abokin tarayyar Allah kul ma sha Allah wahdahu ce in Allah ya so shi kare ba ni ciki Allahu akbar bai yi Allah ya girmama ka ka doki masayin Allah ka ba kanka duk wanda kuke kira koma duwa wallahi duba kiran wani koma bayan Allah khasara ne duniya da lahira Allah na gaya muna in tad'uhum لا يسمعوا دعاءكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إن تدعوهم la yasma'u du'aakum wayanda kuke kira koma bayan Allah nan matattu ne bayan Allah ne ko kun kira su ba su jin wallahi ba su jin kira walau sami'u mastajabu lakum ku kira su ma muqaddara bi ma'ana za mu sallama in kun kira su su shau Ibrahim da su shau Tijani ko sun ji ba su su biya muku bukata sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranan tashi alqiyama wayanda kuka kira su basu yadda ku kira su ba kamar ire-iren su Annabi Isa ya yadda kira shi ya yadda a maida shi wani koma bayan Allah mala'iku sun yadda annabi Muhammad ya yadda to yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum da an sai a gaba Allah shi ce Allah wa'anga sun shirkan su ne mu ba mu ciki hmm. shi yasa za ku ga wanga annabi Isa yana ce ma annabi Muhammad yana annabi Isa yana ce ma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yace ya Allah wallahi wallahi iko Allah da na ne to kaga wayansu shi muna to kaga wanda ya sha bloki mm. ai in ban bloki shi ba ban karatu wanga ba su barkai karatu eh. wayansu kuma kaman da gangan suke yi suna son ina karatu su distract dina bari in blocking shi Allah ya bani sa'a in tuna to Ubangiji Allah zai kira annabi Isa ya ce ma annabi Isa A أأنت قلت للناس اتخذوني wa ummi من min dunillah kai kace da mutane su mai da kai da ummanka Allah koma baya na qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq wallahi Allah ka salkaka ka fi karfi bai yi wani aikata wannan aikin zan zan ba ku zan misali da Allah ya koro da Annabi Muhammad wanga labari Annabi sana rayi jama'an da suka yi aikin suna rayi sai kuma ake bada labarin me yasa ake bada labarin ana ba da labarin ne don mu gane in muka yi abin da wa'anda suka yi jama'an nan suka yi yanda annabi isa zai barranta da su haka manzo Allah zai barranta da mushrikansa in baka da hankali ka gane yanzu haka dukkan yan dari kafa sun dace ana ya kira manzo Allah kuma bayan Allah shi yasa na ga muku mushrikai ne mushrikai ne yanzu haka dukkan mutuncin da suke ma kowane malami dalilin shi ne to don Allah kafirci ne ko ba kafirci bane bin su sallah kuskure ne irin wanga mushriki kana bin shi sallah ga shirkan kuma yana yaki kan shirkan shi sa Dr. Ahmed ya ce wayan ga mutane ba su da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in har wai za yi sallah ana bin su ita bin su sallah ka tashi karkashin tutan babu gobe kiyama irin wanga iskanci kana bin su sallah mutum ya yadda salatul fati na kan salatul ibrahimiyya mutum ya yadda salatul fati na daidai da qur'ani sau dubu shida ita yi har mala'ika mutuwa ya zo shirka ne Allah na gaya muna innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin wanda kuke kira koma bayan ni Allah ibadun amsalukum bayi ne yanda nike mallakan ku haka nike mallakan su yanda na halice ku haka na halice su yanda suke neman biyan bukata wurina ko kuma yanda kuke neman biyan bukata haka suma suke neman biyan bukata na fi karfin a hadani da wani Allahu akbar ina son ku gane wallahi duk wanda ya kira manzon Allah cikin musiba ko ya doki masayin Allah ya ba annabi Muhammad wallahi ba wanda zai barranta da shi farko tashin kiyama farko ne zai barranta da shi ne manzon Allah wasallam ayoyin ga Allah da kanshi ya mu ne wurin wa muka ji waye muna bayanin ayoyin ga wato manzo Allah da kanshi na gaya muna yin haka aikin banza ne sai sallah kare mu baki daya yau ga munan nan bai Allah ko da yake kun san kullun zamu fara ya kamata mu shafa kan mushrikai mm. a shafa a ya kamata a ta shafa kansu don yanzu shirka yanzu haka mutane ba su da lafiya kun san yadda shirka ya mamaye al'umma yanzu ya fi yanda corona ya mamaye al'umma wallahi yanda corona ya zo ya mamaye duniyar nan yanzu yanda shirka ya mamaye duniya ya fi na corona domin shirkan ya mamaye duniya har wa'ansu malumman sunna ma na rangwami kai to kun san ya kai ya kawo wallahi ina jin Dr. Kai Dr. Ahmed Allah saka mai da alkhairi yace abin da ya bashi tsoro ne har wai malami na musun dan wan shi malami kai iyaka na budo iyaka da sa'i yace ina mamaki wannan wallahi abin mamaki ne abin mamaki ne ban taba tunanin kamar mun zo mu yi gaddama iyaka na budo iyaka na sa'in ba har wani malami ya ce eh je ne amma ba fadi da kyau ba an riga an ba Allah masayinsa wani batun fadi da kyau ne ko kai za yaba kama wurin yaba kama kai kuskure ai kana kau da kai ne kai mu ba mu yadda ma Dr. Idris yayi kuskure ba na ran sai da Allah da ya halice ni ba kuskuren Dr. Idris yayi Allahu akbar kuma alai kai kai alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath yawm al-qiyamati kai muke rayuwa kai zamu mutu magana Dr. Idris na, ko shi ya fita kai mu muna kai wallahi da yanzu Dr. Idris ya ce to shi ya gane ya dawo rakiya sai mu aje shi gefe mu kama mu cigaba da tafiya a doki tuta a manna ma wani a cigaba da tafiya a mai mugun raddi kuma ke sa kun gane ba magana Dr. Idris bane lamarin wane ne to yau mun zauna kan waɗansu bayin Allah wanda Allah da kanshi jinjina musu kai in Allah ya jinjina da mutum baka bincika wane ne laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara mu'minai da suka maka baya karkashi icen na. ka gaya musu Allah ce ya stamping ya tabbatar da yaddansa akan su إن الذين يبايعونك إنما إنما يبايعون الله yadullahi fawqa aydihim wayanda ke maka a nan ina son ka gane a yayin da suke maka a nan magana guda kawai ne innama yubayi'una Allah Allah suke ma mubaya'a mutum yayi mubaya har Allah ya aiko Jibrilu a gaya mai mai mubaya'an nan da Allah kai Allahu akbar shi Allah ya ce duba lokacin da suke dora hannunsu kan hannunka kun ga ka ki mubaya This is how you pledge allegiance. I pledge my allegiance. I pledge my allegiance. Kaga da suke akan ganna. Insha Allah ce lokacin da lokacin da suke maka mubaya'an na yadullahi fawqa aydihim kowanne in ya aje hannunsa na Allah na kan nashi. Ya na Allah yake laisa kamithlihi shay. Allahu akbar. Eh ya hannun Allah yake ya siffansa wallahi ba mu sani ba. Hmm. Wa ya sani? Allah shi kadai. da wani ya ce kaga ya nuna hannu eh na nuna hannu amma ai hannu akwai ana ce ma hannu hannu ko ba ka ba amma kowanne ana iya hannu wanga daban da hannu wannan misali hannun mutum da hannun zaki zaki na da hannu ko bai da hannu irin namu ne nashi biri na da hannu ko bai da hannu irin namu ne nashi kifi da dabbobi suna da hannaye ko ba su da hannaye da sauran dabbobi suna da hannaye ko ba su da shi to ai duk da mun saba wurin hannun su ma nasu sunan shi hannu mu ma namu sunan shi hannu in dai kai da dabba kun saba balantana Allah da ya halice ka sai ka doki naka kana kwatanta na Allah ka ji mara hankali wallahi kai babban John wallahi wallahi John kasa bai yiwa an ce hannu Allah sai ka ce haka baka da hankali ko kai ba doka hannun biyu a kwatanta naka kai ya kai zaka doki naka ka kwatanta Allahu khaliqu kulli shay Allahu akbar إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم hannu Allah na kan nasu kun da suka yi aiki Allah ya dube su yace kun ga kun ga sahabban manzo Allah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر al'umman da ni ubangiji Allah na الله نخلي كل فكرة الخير to zan tambaye ku irin wanga in Allah ya yaba mutum ya yaba mutum manzo Allah kuma yazo ya tusa shi ma manzo Allah ya ce la tasubbu ashabi kada wani ya zagi sahabbaina falau anna ahadakum ko anfaka misla uhudin zahaba da da ka dauko kwatankwacin girman uhud na zinariya ko da ka kawo zinariya girman zinariyan nan kamar jabal uhud sheka bayar fi sabilillah ba ka isa wallahi ka kai rabin abin da sahabi yayi ba to abin tambaya ne wani irin mutane ke gani ko ne yanzu gani wallahi imam tun da aka haife shi sauro bai cije shi ba kaga la ilaha illa to in sauro bai cije ka shi ne. yanzu aka yara yaro mu da aka haife ga mun yamsa musu pijamas har su girma sauro bai cizon su ko ai in na sai maganin sauro sauro ya cije ni ba wani karama bane ba wani karama bane na yi dabara sauro bai cizon yaro na kai barin ja muku akwai yaran a ma da sauro suke dabara sauro bai cizon yaron su maguzawa yanzu ina ku fado ma yake ne sauro na cizon shi she kaga zauna shehu ibrahim shehu ibrahim sise ma kin tuna wani lokaci kina da ciki ce ruwa kika kasa azawa to ne zai aza miki ta ce kwarai kwarai kwarai daga ni bishe ba kowa can ma ni kenan sha ta korowa sha ta korowa wanga maganganun banza ana damun kunnuwanmu da shi to wa'yan ga labaran ga wai har ma an mai da su labarai ka zauna wai wai shehu ibrahim ya ya menene ya an buge wani ya mutu da shehu aka ta kira police da shehu ya ji tsoro ka police ya kama shi shi ya ce tashi so the gausu samadani to kaga abin yasa na kawo ku wanga duka baki dai ku kan ku ga yana da ban dariya ba to kaga wayanga manzo Allah bai mu shehu ibrahim shaida ba bai mu shehu tijani shaida ba wanga da zamu yi bayanan sun ga Allah da kansa yayi shaidan su ya kuma ce da annabi Muhammad ka gaya musu dukkanin su sa su gidan aljanna Allahu akbar kowanne su ya taka rawan gani to inda Allah ya yaba musu ya kamata mu bibi me suka yi Allah ya yaba musu ba mu iya mu kawo dukkan su kuma gabare sai daya bayan daya yau kan wa muke tamimu dari Allahu akbar tamimu dari hmm. tamimu dari christian ne he was a christian lafiya tabbaya tamimu dari in na ce christian ne dan krista ne kun gane ku ah. to shi yasa ana nan yana kuma garin da yake shine baitul ah, ah, falastin baitul maqdis ungon kenan garin su kenan ya fito cikin kabilan da ake kiran su kabilatu laham lahm suna yaman ne bayan da aka yi rigima yaman kowa ya kama zangon kanshi suka bullo falastin suka zo suka zama suka zauna wannan garin nan da suka yi zama wannan garin nan to su ne kabilan suka zauna wani unguwa ana kun ana cewa baitul ham yanzu ko to laham ne mutane suka juya shi zama laham mutane suka juya shi zama laham baitul ham shi yasa shi dan Falastin ne gabanin jamkura Tamimu Dari ya tashi cikin wannan garin shi suka yi tasiri da Christians suka yi tasiri da Rumawa shi yasa sunnan Larabawa ne amma Christians ya kwarin wato ya kware ya kware ya kware ya kware har ya zo ya zama malamin banasari ya zama irin papa roman nan pastor kun gane ku? ya zama reverend eh ana ji da shi to bayan Allah kowane sahabi daga cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mafi yawa kai ba mafi yawa ba, dukkanin su yana da wahala za yi bayanin sahabi ba labarin musuluncinsa kowa da hanyar da Allah ya shirya da shi ka ji tamimu dari cikin labari in ka shiga cikin at-tabaqatul kubra ibn sa'ad muhammad ibn sa'ad da kuma usdul ghaba fi ma'rifati as-sahaba ibn al-athir sannan kuma da siyar a alamun nubala li shamsuddin zahabi da al-isabatu fi tamyiz sahaba lime ibn hajar al-asqalani dukkanin su baki da sun kawo labarin tamimu dari daga cikin labarin tamimu dari da suka kawo musamman ma wanda za mu yi bayani ga Muhammad bin Sa'ad cewa ga bayani a cikin littafin sa At-Tabaqatul Kubra Tamimu Dari wata ranar ya fita daga Baitul Maqdis daga Palestine za shi irin wato karkara irin sansani irin kauyukan da ke kusa da Palestine nan biyan bukata ya je biyan bukata ne ina jin dawowa sai dare ya kama shi kan hanya dare yayi sosai yanzu zai kwana cikin daji shi kuma sun tabbatar daji daji mafi yawan daji aljanu ke ciki to kaga ajiya suna da tunanin cewa in zaka kwana cikin daji ya kamata ka roki aljanin da ke sauran dajin sannan ka kwanta don kai maka illa yasa da zai da ya shirya zai kwanta sai ce to babban wanga unguwa me unguwa su aljannai kenan eh yace masu unguwa ga nan mun zo eh lokaci ne wato dare ne yi muna ko muke son mu kwanta Sai sa muna neman tsarin ku ku tsare mu ba mun zo mu muku shishigi bane Allahu akbar Allahu akbar Tamimu Dari da kanshi ke bada labari yace da ya fadi haka gaba dai shi ji murya wane ne muryan wani murya ne bai sani ba ta amma shi Tamimu Dari da kanshi na bada labari yace wannan muryan na she na ji shi kaman muryan aljani ne she yace min she aljani yace ma Tamimu Dari yace ya fulan ya kai wani kana cewa wai kana neman tsarin wani aljani kana neman tsarin mai wuri yace uzbillah nemi sanin Allah Allahu akbar fa inna lijinna la tujiru ahadan ala Allah ba wani aljani da dai sare ka game da barin Allah ba shi bar aljani ka nemi sarin Allah bar mutum ka kama Allah ro iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ale kowa shauti jani bai iya yi komi aljani bai iya yi komi malaika bai iya yi komi annaba ba su yi komi sai abinda Allah yayi ki kama Allah she yaji da yaji wannan she ce uzbillah ka nemi sarin ubangiji Allah fa innal jinna la tujiru ahadan ala Allah da ya ji wanga magana she tamimu dari ya sake gaya masa yace me kake fadi min she yace qad kharaja rasulul ummiyin yace ba annabin ummiyin ya fito in an ce ba annabin ummiyin larabawa quraishawa eh, eh, mafi yawa kira lakabin su kenan saboda mafi yawan su wannan zamanin na mafi yawan larabawa ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba kun gane shi yasa ana ce musu ummiyin shi ce wannan ba annabin ne ya fito sallallahu alaihi wasallam har aljannin na gaya wa tamimu dari ce sallaina khalfahu bil hajun da ungun hajun ma mun bi shi sallah Allahu ce sa bar wani aljani ka kama Allah kai ma ba annaban biyayya tamimu dari shi ya samu riye kwanta ya kwana da gare waye shi ya samu ya sheka da gudu kuma Falastin yana kuma Falastin shi ya je wurin babban malami cikin Christians na wanda ke gaban shi shi ce ga abin da ya same ni da nake zuwa shi yasa na zo in tambaye ka ne menene labarin wannan ba annabin nan wallahi shi malam ya ce wallahi qad sadaqu gaskiya ne sadaqu ka sun maka gaskiya duk wanda ka ji maka wannan magana na gaskiya ga maka Ya ce ina maka bayanin ga ba annabin ya bayyana yana maka to tamimu dari wanga maganan Allahu a'lam yana daga cikin abin da ya ingiza tamimu dari yayi imani da Allah shi sa wata ranan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana yana Madina manzo na Madina wanga da wanga hadisin ga ko wanga bayanin ga da zamu yi hadisi ne wanda yake yana cikin sahih Muslim 2942 annabi Muhammad na Madina sai Fatima bin Qais take ban labari tace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna tare da shi Madina nan da nan shi manzo Allah ya ce da Bilal ya tara mutane ya ce sallah ya kai a shigo masallaci shikenan shi ga jama'a aka cika masallaci kakaf masallaci ya cika tab kuma Allahu akbar kaga wanga hadisin ga sahabi ko kuma tabi'in da ya zo wurin Fatima bint Qais wani tabi'i ne in an ce tabi'i wanda bayan mutuwar manzo Allah shi aka haife shi shi wanda ya zo neman labarin ga wurin Fatima bint Qais kai mamaki uslubin da ya tambi Fatima bint Qais ga hadisin yanda aka wanga hadisin ga ta bankado shi ta yi labari she ya ce ma Fatimatu bintu Qais ki bani labarin hadisin da ba an gaya miki bane ba an ce miki manzon Allah ya ce ba ke da kanki kika ji da kunnuwanki eh tabi aina ah, da wanga uslub wurin magana da sahabbai haka kaman Abu Huraira akwai da daga cikin malumin hadisi almajirai tabi'ai yace ma Abu Huraira bani labarin hadisin da da kunninka ka ji yace wallahi ko zaka Allahu ji domin ana iya sahabi yayi bayanin hadisi shi ba ya ji manzo Allah bane kun gane karatun ko ya ji wurin wani sahabi ne to kaga sahabbai kuma in sahabi in sahabi aka yi riwaya riwayan sahabi wurin sahabi ja'iz ne ko kuma abu ne wanda ke tabbatacce sannan in sahabi ya rawaito hadisi wurin sahabi she zai bayanin hadisin she ya ajiye sahabin bai ce sahabi wani ya ce sanne ce manzo Allah ba shi ma ya tabbata amma bai yiwa kai tabi'i ka ji hadisi wurin sahabi sai ka fidda sahabin kai me ana ka, dangana da manzo Allah kai kana na wurin ne to wannan hadisi ana ce hadithul munqati malum hadisi ne suke kira wannan hadisin nan amma in sahabi ya ji hadisi wurin da wani sahabi she wurin bayani bai ce sahabi ya gami manzo Allah ya ce ba ba hadis munqati ba hadis ne me muttasil li'anna sahaba kulluhum uduli sahabai dukkanin su baki da adilai ne masu gaskiya ne ba shakka wurin dauko hadisan su taba sahabai wallahi ba addini musulunci ne mun gane karatun wanga shine technicalities na hadisi ne ban mu aje shi gefe shi da yace ma da yace mata Fatimatu bintu Qais ina son ki min bayani hadisin da kika juran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kunnuwarki ta ce to zan baka labarin wanga hadisin duma Fatima bintu Qais in ba don kada bata ta lokaci ba shan da ta yi bayani ya aka yi ma har ma ta ji wannan hadisin mijinta ya rabu da ita sai ta zo wurin Annabi Muhammad manzo Allah ya gwada mata inda za ta yi idda bayan da za ta yi iddan ta kare sai wani ya zo neman ta wani ya zo neman ta wani ya zo neman ta sai manzo Allah ya ce mata to ba damuwa cikin wannan lamarin baki da da manzo Allah ya ce ta yi iddan nan inda manzo Allah ya bar ta ta zauna ta zauna gidan Abdullahi bin Ummi Maktub manzo Allah ya ce ta je ta zauna wurin don makafo ne bai gani kuma gidansa na da fadi ta ce to ina wannan wurin kusan ma na gama idda na har batun aure ya tashi manzo Allah ya bani shawara mijin da zan aure yana bani shawara yana bani shawara amma manzo Allah na taba jin ya ce kamar duk wanda ke so na ya so Usama shi yasa da ta ji manzo Allah ya ce duk wanda ke so shi manzo Allah ya so Usama ya ce to shi kenan, ni na so Usama a daura min aure da shi Allahu akbar labari ne wanda yake yana cikin in ka shiga cikin hadisin shan da Fatima bint Qais ta sarrada wannan sannan ta ci gaba da bayani ta ce muna cikin masallaci da aka tara mu duka mu baki dai muka yi sallah muna gama sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi sallah ka kare da aka gama sallah ta ce fakuntu fi soffin nisa'i allati tali zuhur alqaum sahun mata ya fara tun daga baya har zuwa gaba aka sahun ke fara ta ce to in daga baya ne ai sahun mata baya ne baya da an gama sahun baya shi a kuma kara wani shi a kara wani ko na maza kuma na fara na daga baya zuwa baya ta ce to ni ina cikin karshen sahun mata wato daga ita shi sahun maza wanda yake duk wanda ya san zamanin manzo Allah yanda suke sallah ba shamaki tsakanin su da wato mata har zuwa daga baya ne aka zo aka yi wannan shamaki tace ina nan wurin muka yi sallah muka kare thumma annabi falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa ala al-minbari wa huwa yadhaku da manzo Allah ya kare sallah sai ya tashi zauna kan minbari yana dariya. Sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah ya zauna kan Tace ina masallaci mu duka muna zaune. da gama sallah shi manzo Allah ya tashi zauna kan minbari shi fashe da dariya da buhaku yana dariya shi manzo Allah ya ce liyalzam kullu insanin musalla manzo Allah ya ce kada wani ya fita ko ya zauna duk inda kake zaune ka zauna kaka tashi kaga in an fadi haka akwai magana ke kuma Allahu akbar Allahu akbar yana dariya yana cewa liyalzam kullu insanin musalla duk wanda ke zaune inda kake zaune kai sallah zauna wurin kaka tashi sabai malam aka zauna da kyau shi manzo Allah ya ce atadruna lima jama'atukum kun san dalilin da yasa nace ku tattaru qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce in banda Allah da manzo Allah ba wanda ya sani sai ce to kaga ana ta dariya ana ta murmushi shi manzo Allah ya ce a'a a'a inni wallahi ma jama'atukum li raghbatin wala wala li rahbatin ma jama'atukum li raghbatin wala li rahbatin manzo Allah ce ana ga kuna dariya ba na tara ku don yi wani kyauta bane ko ganima ya zo da mafi yawan za Allah yi haka ana iya ganima ne mun gane kaman hadisin da aka kawo manzo Allah ganima daga Bahrain aka cika masallaci manzo Allah ya fito masallaci ya cika tab an zauna har ana saye manzo Allah ya ce la'allakum Allah ce kamar labarin ganiman Bahrain ya kai gare ku Ke sabu suka yi haka manzo ce to ba damuwa na raba muku ba laifi أما والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا كو تنافسوها أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم yace والله من جمك من جمك ji muku tsoron talauci amma ina ji muku tsoro ne in Allah ya shimfida muku duniya kamar yanda ya shimfida ma Yahudu ya bude muku duniya yanda ya hallakar da su ya hallakar da ku da Allah yanzu ba shi ke samu ba kai manzo Allah kai gaskiya yanzu haka wa'ansu duk da'awan da ake suna inkarin ga don duniya ne duk misalin da muke samun ga wani ma kaga to Allah ya kare baki daya shi manzo ce ba na tara ku bane domin raba wani kyauta ko ganima ba sa'annan kuma Walali rahabatin ba na tara ku bane don makiya na zuwa ba a'a a ba ka tara mu don kai ba da ganima ba? zalla ce a ba shi bane sa'annan ko ba makiya na zuwa manzo zalla ce ba wannan bane suka ce a a a a a shi dai akwai magana manzo zalla ce kwarai akwai magana manzo zalla ce jama'atukum li anna tamiman ad-dariya kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama wa haddathani hadithan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an masih ad-dajjal Allah ce kun sa ne sa na tara ku duka suka ce eh a'a yace na tara ku ne saboda tamimu dari wani bawan Allah ya zo na sunan shi tamimu dari banasare ne yayi mubaya'a ya musulunta amma haddathani haditha ya bani labarin wani hadisi Haddasani haditha na ya labarta mini wani hadisi wafaqa lafi kuntu wafaqa lafi kuntu uhaddithukum ya dace abin da ya gaya min ya yi daidai wa daida da abin da nake gaya muku gabani yanzu kan me mazala ce kan masihu dajjal a'a to kaga barin gaya muku aina mazala ya ce tamimu dari labari ko shi mazala ya ce ku zauna zan ba ku labari hmm. ga tamimu dari cikin masallaci fa manzo Allah ya karbo hadisi wurin tamimu dari yanzu shi zai rawaito yasa maluma sun ce tamimu dari shine wahid sahabi kwaya daya cikin sahabban manzo Allah over 200,000 da manzo Allah ya rawaito hadisi wurin sa da Allah zan tambaye ku wa'anga sun kai aja sun kai jarumai ne ko ba jarumai bane mazaje ne ko ba mazaje bane sahabi ya zo magana fa ya burge manzo Allah har manzo Allah ya rawaito hadisin sahabin shi da kanshi sahabin na zo manzo Allah na bayani to kaga wanga masayin ga da Shehu Tijani dai samu ko shau Ibrahim zai samu da ba mu kwana da mu mutu Shehu Shehu Tijani ya ce wa bayan shekara dubu dari da yan kai manzo Allah ya biyo shi ya kazatan lamana matan ko manzo Allah ya gamu da manzo Allah kiri da muzu Shehu Tijani kariya kake yi. Wallahi. Kuma mun ya muyi mubahala kan wanga magana. Mm. In ba kariya bane Allah tsine min albarka. Wallahi kariya yake yi. Kariya yake yi. Yace haddathani hadisan ya bani labarin wani hadisi ya min bayani wanda yake yayi daidai wafaka allazi kuntu hadithukum an masih dajjal kamar sa bayyana tamim manzo Allah Ya ce kan masih dajjal Allahu akbar Allahu akbar wallahi tamimu dari ya tafi da falalan sai ce haddathani ya bani labari wa kenan a game da udi laman ila tamimid dari yace tamimud dari ya bani labari annahu rakiba fi safinatin bahriyatin ma'a 30 rajulan min laqmin wa juthama shi annabi Muhammad yace tamimud dari ya bani labari rakiba fi safinatin bahriya sun shiga cikin babban jirgin ruwa tare da mazaje ɗaya talatin rabi daga lakam rabi daga juzam za su je unguwa za su yi tafiya fala'iba bihimul mawju shahran fil bahr suna cikin tafiya suna cikin tafiya shaguguwa guguwar ruwa igiyar ruwa guguwa rakumin ruwan nan inda yake zuwa fum yana she dauke su mala ya fidda su ka hanya ya sake musu tafiya kasa ana tafiya wa bin najmi hum yahtadun suna tafiyan su da compass suna tafiya she sake musu hanya da ya sake musu hanya wata guda ba su gane hanya ba kan ruwa su yi nan ga ba nan bane su yi nan ba nan bane duba wata guda suna neman suna neman wato tsarari sarari suna neman duniya sarari haka ba su gani ba wannan suna yawo kan ruwa kasar ruwa da girma yayi yawo da su yace mimu dari ke ban labari kuma yana zane cikin masallacin na arfa'u ila jaziratin fil bahri hatta maghrib ash-shams suna nan gaba da malam gaba da wato yanzu su cikin jirgin ruwan nan da suke nan yana yawo da sunna ba su da direction inda ya kai su duka wurin da su shi je jefa su kan wani island yana jefa su kan wannan island din da suka kai jirgin ruwan na da girma mafi yawa babban jirgin ruwa bai kai bakin teku duk wanda ya san lamarin teku jirgin ruwa bai kai me bai kai bakin teku shi yasa bayan jirgin ruwa da kanshi suna da ƙananan kananan boat shi yasa shi a hau wannan boat nan boat zai za a iya a hau boat nan har boat nan ya kai su bakin wannan tekun nan she yace da ya kai su wannan bigiren nan fajalasu fi aqrubi safina aqrub jam'u mai kenan na qarib shi da kananan botin nan she suka hau ya kai su fadakalu jazira suna shiga suka ce to yanzu dai tunda mun samu sarari ba mu sauka da suka samu island she suka sauka annabi Muhammad kima donga labari fa wa ya gaya mai tamimu dari yace falaqiyatum dabbatun ahlabu kathiru sha'r suna sauka she suka ga ga wani halitta kamar dabba ahlabu in an ce ahlabu gashi ne tun sama haka sa kuma gashin nan fa ku ji mamaki fa ba wai gashin kai bane gashi ne nan ga gashi nan gashi nan gashi sai suka ce da nasu ba da manzo Allah zai ba da labari ce. la yadruna ma qubuluhu min duburi ba a san gaba ba ba a san baya ba dabba na sai fa ka kasa gane na huskansa na keya ka san gashi yayi gashi ba huska ba me ba keya saboda gashi ya me ya gashi la yadruna ma qubluhu min dubrihi min kathrati sha'r qalu waylak ma anti waylaki ma anti kecewa suka tambaye ta kecewa ai mun kuka gashi gudu hmm. kace to ke kuma fa ke kuma fa shi tace ana lijassasa shi sa wanga hadithin ga mafi yawan kace cikin tarihi ana kiransa hadith aljassasa ana aljassasa ana aljassasa aljassasa min tajassus ana aljassasa bi ma'ana ni ne mai binciken labarai ka ga ce mutum jassas ko tajassus shine binciken wani labari a tono a gano me ke tafiya kwankwanto ni ce mai kwankwanto to bari fadi haka ko she suka tambaye ta wa mal jassasatu to ke wani irin jassasa ne qalat ayyuhal qaum tace duba ku kuji intaliqu ila hadha ar-rajul fi ad-dair yace ni ku bar labari na ku shiga cikin wanga gidan ku shiga cikin wanga kogon akwai wani mutum wurin nan shi ya fi neman labarin ku da ni suka ce ai baki san ba tace ban san ku ba amma ku je wanda ke wannan wurin nan ku irin ku yake jira ji labari shi kenan shi suka kyale wa ba don ga labarin bakin waye ji shi yace fa innahu ila khabarikum bil ashwaq رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قد خلقا da ta musu bayani ta ce kuma ku shiga wanga bigirin kun ga wani halitta wurin kun ga wani mutum wannan bigirin na wannan mutumin na kaman ku yake jira Tamimu Dari ya ce mu talatin na muna shiga ya ce da muka shiga suka ce wallahi tunda Allah ya halice mu ba mu taba ganin halitta mai ban tsoro kamar wannan bawo Allah ba Farikana suka ce ba fa idha fihi a'zamu insanin ra'aynahu qad khalqa ba mu taba ganin halitta mai girma suka ce ga girma ga fari ga ban tsoro wa ashadduhu withaqan majmu'atun yadahu ila unqi ga girma ga fadi amma an kunkume shi an da daure shi da ce ga fadi ga girman halitta amma an daddaure shi ne da ni. ma baina rukubatayhi ila ka'abahi bil hadid qulna waylaka man anta she muka ce to kai ne wa she yace <laughs> ka ku samu damuwa qadirtum ala khabar yace ni dai labari na kunji ni ku bar ni gefe suka ce to yanzu me kake so yace fa akhbiruni ma antum kuni su ku bar labari suka ce muna tambayan ka kai yace a ni ku bari ni ka ku damu ni ko ku gaya min ba ku tambaye ni wane ne ni ba ni na ce wane ne ni shi sa amma ni na fi neman abin da ke wurin ku da abin da kuke nema wurina shi sa ku fara gaya min abin da nake nema wurin ku in an gama ni ma in gaya muku abin da kuke nema wurina ni labari na <laughs> ce ni labari na wani bi ma kun tunji suna gaya mai wannan شسكتي إيه؟ نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة فصادفنا البحر حين اقتلب فلعب بنا البحر فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة أبنسك كورو نبتون أنشي na أنزو أنغمو ديتا ruwa an zo an da suka gama wannan labarin suka koro duka malin suka kare sai suka ce to da muka ga wanga bauyan Allah nan sai ta ce mu shigo wurin ka. kai kana jiran mu ka ji labarin da ke wurin mu ya ce eh gaskiya ne ya ce to ba da mutun da kun ce ku larabawa ne dama larabawa nake son gani ya ce akhbiruni an nakhli baisan kun san baisan baisan wani gari ne yana kasan sham daga Palestine wurin Syria nan ya ce ku bani labarin dabinun baisan she suka ce an ayi shay'in tastakhbir baisan gari ne me kake nema game da baisan she ya ce musu as'alukum an nakhliha ina tambayan ku game da baisan yana da dabino she ce ina muku tambaya ne dabinon da ke cikin baisanin nan har yanzu dabinon ana girbewa akwai ayan dabino hal ya tambaye su akwai har yanzu dabinon an shuka shi yana fi da ya suka ce kwarai ba na wasa ba shi yace innahu yushiku allah tuthmira yace to ba da jimawa ba bai sa ni sun shuka dabino bai ba da yaya ko guda ya kare suka ce ko ya ce eh <laughs> sai ce musu to mun gama da bai sa ni akhbiruni an muhairati tabariya muhairati tabariya wani ruwa ne daga wato wannan bigirin nan daga ce tabariya sai suka ce me kake son ka gane game da muhairati tabariya sai ce shi wannan ruwan tekun nan buhairatu tabari ne in kun tuna mu da muke karatun ya ajuju ma ajuju guda ya zo ya sha in ya sa baki kan ya fitar ruwan ya kare ko to she tambaya game da wannan ruwan she suka ce mu sai ya tambaye su me kuke son ku sani game da buhairatu tabariya me kake son ka sani game da tabariya buhairatu tabariya she ya ce akwai ruwa cikin wannan rafin suka ce kathiratul ma ruwan na da yace saurinka da ruwan ya kare hmm. Shai ya kuma ce, Akhbiruni an aini zukar Ku bani labari game da ruwan zukar Akwai ruwa? Mutanen garin suna amfani da wannan ruwan. Shai suka ce, eh akwai ruwa kuma ana amfani da shi. Ya ce da iko Allah ruwan kuma ya kare. Suka ce, eh, ta wani irin tambaya kenan. Ya ce, ku dai ba hunga ba, ina kai, ina son kai inda nake so. Akwai inda nake so. Shi ce, to akhbiruni an nabiyil ummi ma fa'al. ku bani labari ba annabin larabawan nan na labari shi ya fito suka ce ya fito kharaja min makkata wa nazala yathriba suka ce ya fito makka yanzu muna bayanin ga yana madina she yace aqatalahu al-arab larabawa sun yake shi suka ce eh an yaki kuwa ba karamin yaki ba domin muna kasan sha muna jin yakin she yace ma sana abihim da aka yakin me ya faru shi suka ce qad zuhara ala man yalihi min al-arab wa ata'uhu yarin jayi kowa yanzu kowa na bin shi Allahu akbar eh shi yace qad kana dhalik haka ya faru suka ce kwarai haka ya faru shi yace inna dhalika khairul lahum an yuti'uhu yace wallahi bin manzon Allah shine mafi alkhairi da mutanen duniya gaba daya suka ce to kai ne wa yace anal masihud dajjal ni ne masihud dajjal wa inni yace kun gani ga ba da jimawa ba zan fito bayan na fito zan yawon duniya kwana arba'in yi aika aika gari biyu kur ne ba zan shiga ba makka da taiba da manzo Allah ya kai wannan bigiren shi manzo Allah ya tashi ya doki sandansa she ya buga ya mai doki sandansa yana cikawa yace taiba kenan taiba ke ga wallahi bai shiga madina ke manzo Allah ya ce ma mutanen Madina duka baki da sahabbai. Ya ce labarin da na koro muku ga game da wanda Tamimu Dari ya zo ya gaya min ga na gaya muku ko ban gaya muku suka ce wallahi manzo Allah ka gaya mana. Ya sa maluma suka ce Tamimu Dari shine sahabi kwaya da ya ina muku bayanin ga shi ya ga Masihu Dajjal. Ya zo ya bada labari. Hadisin ko ya inganta. Ina wannan islandin yake yanzu? Wanda ya sani. waye daure masihu dajjal Allah kurin ya sani ai yanzu turawa sun wayoyin sun mai duniya ko amma yanzu don Allah masihu dajjal yana nan ko ba shi nan sun ganshi ko ba su ganshi ba ba su ganshi eh ai ni inda na san karya suke yi ba su komai suka sani ba wallahi inda na san karya suke yi ba komai suka sani ba da airline a ah, garin na Malaysia ya fadi ko airline Malaysia kamar ya fito Russia ne dai zo Malaysia ko ya fito Russia Malaysia ne za shi Russia ina muku bayani ga har yanzu mutane 372 ba gansu ba ba jirgin ba mutane sun mutu ne ba su mutu ba ba wanda ya sani wallahi kuma zai ba ku mamaki fa wallahi anya ba su mutu ba yanzu haka ina ba ku labarin anya ba su mutu ba amma Allah ya kai su inda ba dan adam ba technology da sai kawo labarin su domin wani ya ce an da wasu mutu ba da anya kun ga technology da duk labaran ga da fonin ga da abin da muke yi inda Allah ke son ya kai wurin zai kai inda Allah bai so ya kai bai kaiwa Allahu akbar yanzu an yanke musu hukuncin mutuwa ko amma an yi wasu mutuwa ba lalle ne abin da idonka bai gani ba ba shi ba lalle ne abin da iliminka bai da bai kai wurin ba ba shi ai yanzu masihu da jalla na ko ba ka ba to ya yanzu turawa su gane inda yake ba wanga shi ne me tamimu dari sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan da tamimu dari ya musulunta kaji yana ga musulunta shi ce ya rasulullah da ya musulunta yayi mubaya yayi kar ya karbi manzanci wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allahu akbar shi ce ya rasulullah inna allaha muzhiruka ala al-ardi kulliha yace na karanta cikin littafi mu baki daya kai wanga ba annabin ga bayan annabtan ya tabbata Allah ya daukaka ka duniya baki daya ka ci nasara ka kama sham ka kama garruka baki daya yace hatta ma na tabbatar mutane mu christians ne amma na yi imani wanzu Allah kai rinjaye haka kama gari duka baki daya Allahu akbar wanzu Allah ce to tamimu dari me kake so yace abin da nake so ne in Allah ya baka dama ka shiga Falastin ka shiga Baitul Maqdis ka kwace wannan garin ba ni jagorancin garin mu ka mallaka min garin manzo Allah ya ce an mallaka maka Allahu akbar shi sa bayan manzon Allah zamanin Umar aka bude Baitul Maqdis ana bude Baitul Maqdis ana gama rinjaye ana bude Baitul Maqdis she Tamimu Dari ya zo wurin Umar ibn Khattab dama dama da manzo Allah ya ce mu Tamimu Dari an baka shi manzo Allah ya zana wasika ya bashi yace ni na zana na bayar na, tabbatar kuma na yi stamping akai in an yi in an bude baitul maqdis baitul am ko wuri kaza na mallaka na ba tamimu dari shi bayan da aka yi rinjayi baitul maqdis da za yi sulhu ma yan baitul maqdis ba su yadda ba sai suka ce shede umar da kanshi yazo domin baitul maqdis ba kamin gari bane umar ya tashi tun daga madina ya je baitul maqdis daga falastin kenan ya zauna aka yi sulhu da shi ana gama sulhu she tamimu dari ya zo ya ce ya ya amiral mu'minin ni da manzo Allah mu yi alkawali in an rinjayi ga abin da manzo Allah ya bani shi sa gashi nan Umar da kanshi ya ce ya tamima dari ina son ka gane baka da shaida ni Umar ni ne shaidanka ranar manzo Allah ya mallaka maka wannan abin nan ina wurin shi sa ni ne khalifa kuma ni ne shaidanka an baka abin da manzo Allah ya baka tamimu dari sahabi na annabi Muhammad ga yawan ibada tamimu dari maluma na bada labarin tamimu dari ibadan tamimu dari maluma na bada labari suka ce tamimu dari da ya zo tare da annabi Muhammad ya yi rayuwa tare da annabi Muhammad kai an ce ma bayan tabuk sanne musulunta amma ka ji mamakin Allah ya yi rayuwa da manzon Allah ya yi rayuwa da manzon Allah an ce akwai sahabbai ƙwararrun masu haddan Qur'ani su hudu wanda suka haddace Qur'ani gaba da zamanin manzon Allah Tamimu Dari ne na hudun su mahaddacin Qur'ani ne ya haddace Qur'ani kakab. maluma na bada labari suka ce Tamimu Dari Muhammad ibn Sirin yana bada labari wanda suka haddace wannan Qur'anin nan da suke bayani suka ce Tamimu Dari malami ne sahabin manzon Allah ne wanda yake tun daga ranan daya har zuwa ranan takwas ko ranan bakwai yake haddace Qur'ani yake kammala Qur'ani eh maluma suka ce kana yahtimul Qur'ana fi kulli sab'in kowane sati yana yana kammala Qur'ani kai akwai wani sahabi ma da yace wata ranan zai wuce yana bayani fa yace wata ranan zan wuce she yace musu kun ga wanga bigirin ga suka ce eh yace kun ga wanga bigirin ga suka yace eh yace maqam tamimud dari yace kun ga wanga bigirin suka ce eh yace nan gab tamimud dari ya tsaya zata laila wani dare hatta asbaha har garin Allah ya waye yana karanta aya guda tun bayan lishi har asuba yace duba ina kallon shi da ya fara karatu na ganshi na je gida na komo sallah asuba na zo na iske shi yana sai yana karatu aya ne fa yana karatun Qur'ani she kai kan aya أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون سورة الجاشعة آية نمبر 21 يتكرن تآية ينا نانا توا ينا كوكا هجر يواي to wanga maganar da zan fadi Abdullahi ibn Mubarak ya fadi Abdullahi ibn Mubarak shi wanga ya bani yace Tamimu Dari kana yaqra al-Qur'an yukmilu al-Qur'an fi raka'atin wahida hmm. yana iya cikin raka'a guda raka'a guda in ya kabbara Allahu akbar in ya fara alif lam mim bai zuwa ruku'u shi ya kammala Qur'ani Allahu akbar Tamimu Dari ji Abdullahi ibn Mubarak wato daga nan muke ganewa cewa domin suna mai shaidan ci in bayan sallar isha bai me in ya fara sallah she ina she asuba ba yana kammala qur'ani cikin 30 minutes bane ba 30 minutes ba <laughs> bayan sallan asuba bayan sallan isha in ya fara bai sayawa she sallan asuba wasan kusan sa'o'i kusan wurin takwas kenan yake me yake kammala qur'ani shi kabbara wanga Abdullahi bin Barke wanga bayani makarancin Qur'ani ne sannan Tamimu Dari maluma sun ce shine farko wanda ya ma manzo Allah minbari minbarin da kaga gana khutba kan ga shi yace da Annabi Muhammad ya Rasulullah ya kake gani me kaka mu maka minbari wannan ce to ba damuwa ya bar yaran shi suka kira da manzo Allah minbari manzo Allah ya fara khutba kai yasa minbarin manzo Allah daga Madina Tamimu Dari yayi shi shine farko wanda ya sa fitila a cikin masallacin manzo Allah mazaje sun tafi da falalan tamimu dari ga wara ga ikhlasi karfin ikhlasi da tamimu dari yana ba da labari ya ce wallahi na ransa da Allah da yi raka'o'i in tashi cikin dare yi sallah yi sallah yi sallah yi sallah yi sallah kun gane ko kai kiyamul lail kai kiyamul lail kai kiyamul lail kai kiyamul lail sai ka zo ka ce wallahi malam latif jiya wallahi kwana nake ji lafiya wallahi jiya sallah nake ta yi yace yace da in ta sallah in ta sallah in zo in yi sallah raka'a kamar takwas ko dari in zo in yi bayani wallahi ya fi min da yi raka'a kan kawa kiran shiru Allahu akbar riya nariya zai kai mutum akwai da ya taba tambayin Tamimu Dari ya sallan ka yake cikin dare yace kai guntu in gaya maka aikin da nake tsakanina da Allah Allahu akbar kai guntu in gaya maka hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya rawaito manzo Allah shine awwal ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamati as-sala rawahu tamim ad-dari Allahu akbar yace naji da kunni ya manzo Allah yace mun saya gaban Allah in kai ba mushriki bane farko abinda Allah zai tambaye ka sallah eh tamim ad-dari ya rawaito wannan hadisin sahabi daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazaje wanda suka taka rawan gani mazaje wanda sun manzo Allah suka yi kai kawo ba na karya ba kaga bayanin da nake muku na tamimu jaringa rayuwar ai da manzon Allah ne ba na ga manzon Allah ina ya kazatan bayan yaushe eh, bayan da ya mutu 1000 years she na gamu da shi ai irin abin da Shehu Tijani ya faɗi in dai irin shi ne ko ni na iya zama wali da ranar saka ko dai ban yawa ah in dai irin wanga ne to amma wa'anga su sun yi rayuwa da manzon Allah ne manzon Allah ya taka su taka hatta ma fitila cikin masallacin manzon Allah yaron tamimu dari ya ce je ka sa fitina masallacin manzo Allah sabai sun suka rayuwa da annabi Muhammad bari ga muku manzo Allah manzo Allah na iya jin yunwa ya jin yunwa kai yayi haka yayi haka ya shiga gidan sahabi a shimfida mai abinci a gasa mai rago ya ci sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sha sabai su sha ya ci sabai su ci mazaje sun tafi da falala ba makaryatan banza na banza wayan gama ba su ce wani an gan su an ga manzo Allah ba amma sha ce wai wai wai wai in an gansu an ga manzon Allah muna ga muku kuga muna cikin zamani da akwai hatsari sosai in kuna wasa da ga yan dare kun ga wallahi sun kai ku su baro na ranse muku da Allah duba ko da da su yi kuwa kaman karnukan duniya da lahira kan wanga da'awa mu tayi kabari Allahu akbar mu zagi barin ga muku ba zagi bi mu na komi ku zage mu ku ci mutuncinmu billahi azim na rantse da ubangiji Allah ni ba wanda dai ba wanda zaginsa dai sa ni in sake da'awa na kai guntu ma tausayi ma kake bani domin duk wanda ya zage ni na wallahi kullun ina fadi inda ce zan rama zagi na iya yin zagi guda da zai taja gane sai kai kankan kaga baki nan ga kasan na iya zagi da shi tabbas Shesa ba wai ban iya bane na kyale ka ne don kai dan iska ne. Na kyale ka ne don na da abin fadi. Wallahi ba wanda zai giya min maganan da ban yanga mai wani. Na ransa da Allah in dai cikin ganan gani ba wanda zai giya min maganan da ban yanga mai wani. In kaga na kyale na kyale ne kawai. Wani in yafe wani ko Allah ya isa. Eh wani in kyale akwai wani da gangan ne. ya ci mutuncinka da gangan to irin wannan shin tashin ce Allah wani ga abin da ya ne. to Allah na doke shi na sa hannunka domin kaga mu mutunci mu bai wanzu zauna nan ga don an taba ni ba tare ina ta maganganu na su karfin wannan in na zauna nan kana Allah kana rasul sannan yi maganin shedane da suka kai kansu masayin Allah da manzo Allah amma wani wai saboda wani ya taba ni in zo in zauna nan zan yi bayani a'a wannan bayanin nan na bar shi cikin dare ko cikin sallah Allahu akbar wanda ya zage ni ya ci mutunci na ya zudda min mutunci Allah ya isa amin in na ga dama in yafe akwai da nike yafe nasu akwai su wawaye shi suna yafe su amma wani ka san da gangan ne to shi Allah ya isa amin har gaban Allah in jin kwace na. amma ban zuwa in zauna nan don cikin kuma shiga nan ga inda muke ga duka in kana son ka samu labarin kowa ka samu labari amma bamu da wannan lokacin nan ga aya ga hadisi ga bayanai ga mutane na shirka ga mutane na bid'a cikin satin ga kurun satin ga kurun na ga wakokin da aka maida shehu Ibrahim Allah waka guda uku wallahi duka an ba an maida shehu Ibrahim Allah na farko ma an ce shehu Ibrahim ya aiki Allah akwai wanda ce bukata na duka duniya da lahira shehu Ibrahim ne to irin wanga abu na nan nazo na ji da wani da wanda ke wani mai iskanci mm. a ah, ban da wani lokaci ya kamata mu ta fama muna bayani wanda suka doki masayin shehu ibrahim suka ba Allah suna nan to sunnan shaga mun shagaltu da lamarin yadda za su yi su gane waye Allah domin yanzu na muku bayanin na yan tijjaniya sun dauki masayin shehu ibrahim da shehu sun kai wurin Allah suna yi ma suna yi ma shehannan su soyayyen da suke ma Allah eh wallahi shi Allah yayi gaskiya wa minan الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب لا من تعدي عليه ya ba alramomi ne Allahu akbar i'jazul qur'an Allahu akbar Ya yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah suna daukar waɗansu mutane andada su mai da su sa'o'in Allah soyayyen da suke musu nan kamar soyayyen Allah eh yanzu ba irin soyayyen da ake bashi Ibrahim bane kai barin ga muku shehannansu ma na gane soyayyen da suke musu ma fi na Allah a taba Allah su yi shirin a taba Allah su yi shirin a taba shahanansu su ta yi kamar sabobin karnuka da akuyoyi su ta kuwa kun ga akidan tijaniya akidodin tijaniya kafirci ne mutuwa kai ka mutu kafiri shi sa shi ya kamata mu ta da'awa kai ba mu da lokacin wani kare yana kuwa shi ya kamata mu ta da'awa kai shi sa ina so in gaya ma ni da abokan karatu na duka baki da mu concentrate kan yadda mutanen ga su gane waye Allah mu tabban kado shirkan muna bankado ayoyi muna bayanai su gane aikin su na aikin shirka ne su mutu gabanin mala'ika mutuwa ya zo su eh, wato su gane gaban gaba su gane gaskiya gabanin me mala'ika mutuwa zai fi da rayukansu saban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kowanne in ka bi cikin rayuwansa zaka sha mamakin mamakayya duba sahabi fa da Allah ya nuna masa masihu dajjal ya zo wurin manzo Allah da manzo Allah bai ce tamimu dari koro ba shi da kanshi ya koro maluma suka ce tamimu dari shine sahabin da manzon Allah ya rawaito hadisi wurin sa Allahu akbar don Allah wanga ba sharaf bane akwai darajar da ya kai wanga Allah ya saka musu alkhairi shi sa Allah رضي الله عنهم ورضوا radu ونور الله يتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah ce na ba su gidan aljanna har ya nuna yadda gidan aljanna yake kisa ji Imam Malik ya fadi karkashin wanga hadisin ce sabon manzo Allah duka su gidan aljanna ne shi ya ja wanga hadisin ya ja wanga aya karkashin wanga aya Ya ce sabon manzo Allah duka ɗan gidan aljanna ne 'yan dariƙa ba muna kin ku bane muna kin akidan da kuke kai yasa muna bayani ne ku gane kafirci ne ku bar fada kan kafirci ku bar tada jiyoyi kan kafirci iyaka na abudu da iyaka na sa'in da ya taso ga wallahi in ka mutu kan akidan ana iya roki manzon Allah koma bayan Allah kai kafiri ne kai mushriki ne yanda christians suka mai da annabi Isa Allah koma bayan Allah suka zama shirkai hakan ka mai da manzon Allah abin roko cikin abin da Allah ke yi shi kade ka sa manzon Allah ciki masayin da Christian za su tashi wurin zaka tashi gobe kiyama eh kuma shi manzon Allah ya barranta da kai isa muna roko Allah Allah ya kare mu ubangiji Allah muna sari Allah nuna muna gaskiya ya ba mu ikon bin gaskiya ya nuna muna karya ya ba mu ikon nisanta game da barin karya bayan Allah manzo Allah ce idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin in dan adam ya mutu aikin shi ya kare shi abubuwa guda uku yace sadaqatun jariya sadaka mai gudana zaka yi abu fi sabilillahi ka ajiye kana samun lada kana samun lada kana samun lada kai bayan Allah wanda abin ga da zan nemi wurin kunga in ka sere shi kenan ya kare kai ka samu kenan shi wani lokaci daban Da the last time da na yi irin wanga bayani kan wanga al'amari da wani ya riga ya sai ina za zamu je shekara uku kenan in nace zamu je shekara uku teburin da muke tafsiri kai muke karatu hikmatu min tarikh muke karatu tuka tafsirin su shekh Tawfik da tafsirin su Mar Abdul da ake yi teburin nan wani bawan Allah ya Za zamu je wurin shekara uku kenan ko inda ban kuskure ba muna karatu kai ya kake gani wanda ya sai teburin nan nawa four years wanda ya sai tebur four years kenan kuma ba wai ba wai tebur ya kare nashi ba gaskiya yanzu tebur ya baballe mu daga mu je mu komo mu je mu komo muna karatu hankali kwance ga qur'ani kai ga wane ne kai ana bayanai a ja aya a ja hadisi tebur na zaune cikin masallaci wani yasi mana tebur ina jin kamar wurin 2000 ne wannan lokacin ko 1000 wani abu to yanzu teburin ya kai las hmm. yanzu haka inda yi tafsiri in dai wasa in na taba teburin nan zai kasa ne kuma ya kamata mu ci gaba da karatu ko ranar lahadi mun yi tafsiri sannan rana sawar mu yi hikbatu min tarikh ko ba ka ba sannan ranar lahadi mu yi tafsiri ga hikbatu min tarikh ga tafsiri ko ba ka ba kuma teburin ne ya kamata yana nan yanzu muna so mu sai guda biyu eh mu sai biyu domin gudan nan pressure na kai ko mu ajiye guda ga guda wanga na karatu wanga kuma na wanga karatu yanzu da muka je muka bincika me kyau sosai domin ni in dai abu masallacin darul hadisi wallahi ina zuwa las las ne me kyau me kyau sosai shi muke nema 4000 Ghana cedi me lafiya ranar la dun ka bada kudi ka gashi shi sa in ka ba mu 4000 Ghana cedi sai yanzu in ka ce ga for malam na bada 4000 shi mu je mu so mu zo mu ajiye duk abin da za kan teburin nan kana da lada insha Allah sadaqatun jariya shi muna so mu sai biyu in kudin ya kai na uku mu sai uku ko ba ka ba dama nama in yayi yawa kun taba ganin nama yayi yawa cikin miya ya bata daji kan daji a more aka ga dama shi yasa wanga in yayi yawa bai ba problem bane shi yasa abin da nake son ku gane ne darul hadith muna neman ku taimaka mana mu sai wannan teburin nan kun ga an tun aika wato shi wannan eh, flying nan kun gan shi ni ce a tun aika zai yi kudin ya zo gabanin mu zo mu yi bayani amma bai zo ba shi sa ina neman cikin ku wanda ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya bashi iko ya sai teburin nan guda mu ajiye zama sadakatun jariya ka ga gwanga teburin ga in ka sai hmm. in ka mutu ba wanda zai zo ya ce mu bashi araba gado ko dai akwai shi ba shi 4000 Ghana cedis ina jin kaman 300 dollars kenan ko ko 3 350 dollars ba wanda da zo ya ce Be isan ma ba ya ce mu bashi a raba amma dai barin ga maka kaga gidanka da motanka da ka duk an raba wanga dai saura masallaci ne kana cikin ramin kabari ana kai maka lada Allahu akbar na farko kenan gabanin ka mutu teburin nan duk lokacin da kake da bukata shi kace Allah teburin da na sai madarul hadis yake nan suke karatu da shin nan ina tawassuli da wannan aikin nan da nayi ina da biyan bukata ka biya mini kullum in kana neman wani duk abin da kake nema domin sadaka ibada ne ana tawassuli kuma da ibada Allah na sai madarul hadis tebur tebulin da na sai madarul hadis suna karatu kan nan ya Allah ina rukunka kai ne ubangiji Allah ina ka kai ne Allah teburin da na sai madarul hadithin nan ya Allah ka ka biya min bukata na da wannan teburin nan shi sa muna neman wanda zai sai wannan teburin sai kuna ji ka sai sannan ma kujeran ma mu sai wani mukara ko eh shi ma kujeran ina ji wuri shi ma 2005 ne ga kujera 2005 sannan ga wannan teburin nan don Allah muna son daya biyu ni biyu na ce amma mukara ma yayi wutiri sai su masu kyau mu ajiye muna karatu da shi in mun zo kaga akwai teburin da in an zauna kai ana yi magana sata ne mm. akwai irin teburin na yana babban gida kaga mutumin nan na zaune yana ta haka haka sata ni ban kira sunan kowa ba akwai teburin da in an zauna ma kirci ake yi ko ko ba ka ba sannan wanga teburin an zauna shi ka ji innal hamdalillah qala Allah qala rasulullah Allahu akbar don Allah baka ganin ka yi ganganto ka sai ga teburin ko nawa ne ma mu sai akwai office office makaranta ko malam latif mu ajiye ma muka ajiye cikin na karatu mu shiga kuma ofisin da ake karatu karatu kuma a ajiye su ko nawa da yazo ba ruwa mu da mun ce uku in ku kawo goma maganar ku ne amma ranar lahadi dai mu samu tebur yana aji kuma ba wanda ke muna wanga aikin gashi bayan Allah sanawa sannan ku to kaga wanga taimakon na taimako cikin abin da bawa zai iya yi kenan ko dai mm. yana raye yana da iko ya iya yi yanzu da Allah manzo Allah na kwance kabari she ka zo ka ce wallahi manzo Allah mata ba ta da na nake so ba ta haifu ba manzo Allah ba mata na tagwaye kai mushriki ne kai zan tambaye ku manzo Allah na raye yana ba da tagwaye biyu balantana ma ya mutu zai ba da tagwaye wa ke ba da tagwaye wa idza sa'alaka ibadi anni shatame fa inni qarib أجيب دعوة da'an إذا دعان إذا دعان wahdi دعاني wahdi Ni kare, ba kowa. Allah ce in na ya kiraye ni ni ni kadin na ansa kiran shi ba kowa ciki saboda da ujibu da'wata da'i idza da'an amma yanzu kuga ga malumman tijjaniya suna faman dora mutane kan shirka sannan ga mabiyansu kuma na faman kare wannan shirkan nan mushrikai ne ko ba mushrikai bane wallahi mushrikai ne ba su dawo rakiya ba ko suna fama fa har ma kan shirkan ga an kama malamin sunna an kulle kisa ina roƙon ku gaba daya wallahi lokacin dawanto ahlus sunna sai gumi mu aje shi gefe mu fara wazin tauhidi kowa a zo a kama ba ruwanka muna sabani da wani muna a kama da'awan tauhidi kamar wani a maganganun da ke damunka cikin zuciyanka Ba to Allah da manzo Allah ya fi karfinka wasu sai gumamu ne kaga malami sai gumamme kamar matan da ta doki sabon ciki don yawan magana ne da su fada abin da bai kai fada ma ya zama fada na ci kaza an ka kawo ni ban ci na sake rayu in baka gane ba yanzu yanzu ga kun rabu ko eh. <laughs> to amma kaga mutum ya zama sai gumamme malami kanana kananan magana kanana kananan magana shi sa kullum muke magana ni ban cika son ma wai ana za ana yawan zama da wani a zauna wallahi sha a zauna malam malum na cin bayan malami ku zauna ku doki ladan aikin ku duka ku ba malamin mu dai kiyama dai na san mun tara ai mun tara dan muna magana ga ma wani yana zana zagin ni ban zama da wani balantana ni mu yi firan wani ko baka isan yi firan kama balantana a kwashi ladana a baka ka ai guntu ina ina kyauta da ladana wallahi zan ba mana da babana ne amma ba wani munafikin da zan je in zauna yi magana shi balle Allah kwashi ladana ya bashi kuma na riga na yi kashedi na ce ban son kananan magana in ka kawo min kanka zai kare mu taimaka fi sabilillah mu yi aiki mu tada tutar la ilaha illallah ku bar mu yi magana mu mu rarrashi yan tijaniyan ga ko wala biyayya in ji wani shekaran jiya na jin ko jiya ne ina jin dan rasul jarima wawwa ne mafita Allahu akbar kariya kake yi ba tijaniya ne mafita ba maimakon ma da yake cewa tijaniya mafitan nan bai ke manzo Allah wai azabi malum ma ga manzo Allah kana bi maluma ga hadisan manzo Allah ga sunnan manzo Allah kai fama maluma malum maluman banza wani malami duk malamin da bai bi kan hanya Allah da manzo Allah ba malamin banza ne a'a kai duwa ba akwai maluman boka ba akwai malam mai yanka malamin kwarai shine malamin da ya bi Allah da manzo Allah amma shaka ji wazo abi abi shehannai su sa mutane cikin dufin shirka a tashi ranar tashi alkiyama a yi tsinayya wallahi Allah kare mu baki daya ubangiji Allah kiyaye mu baki daya Allah tabbatar da mu kan sunnan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sa jama'a kun san kaman da bai buya gare ku ba namban Darul Hadis akwai 0244 792 ko wanga mobile mu kenan sannan akwai ZAIL kuma shi ma namban mu ne na United States of America daga US shi ma 347 0553 yanzu ne na haddace shi eh shi ma zil ne in ka aiko kudi kai duka mun samu Allah ya saka muku da alkhairi ubangiji Allah ya nuna muna gaskiya ya bamu ikon bin gaskiya ya nuna muna karya ya bamu ikon nisanta game da barin karya Allah kada ka gwama samu na karya da gaskiya albashi mu rasa wanda zamu kama Allahumma arina al-haqqa haqqa ittiba'a wa arina albatila batila batila warzuqna